wai sarki ko shugaban kasa ko hakimi ko alkali zai zartar da hukunci halin kasancewarsa yana fushi ko malami zai ba da fatawa a lokacin da yake cikin fushi zai menene jawabi hal ya ce ko ya kawo jawabi ba so da yawa ya kawo tambaya ba ya kawo jawabi zai barka da hadisin da ya kawo kai da kanka kai hukunci zai kama hadisi ɗaya ko biyu ko baya nuna cewa in ya tambaya hal kaza ya halatta yana goyon bayan ki ko a'a baya nuna bayan cewa ɗaya yake goyon ba sai sai yi kowanne ya halatta shi da ya kama mabudi ya kude maka zai ka maka hadisi kai kai hukunci to za mu ga farkon hadisin da ya kawo menene yake tabbatarwa a cikin wannan kunwani da ya kawo babu hal yaqdi al-hakim wa huwa ghadban kenan ko hmm. wa hal yufti al-mufti wa huwa alkali zai zartar da hukunci a cikin fushi ko sarki ko shugaban kasa ko hakimi ko mai unguwa malami zai ba da fatawa a cikin fushi to duk wannan tambaya menene ake a lokacin da mutum ya shiga cikin fushi ma'ana ya shiga cikin wani hali da watakila ba zai iya rarrabe abin ma'ana sai sayu a yi abin da ba zai dace ba da mm. shi yasa ake zanci tuka a kan to za mu gani ya kawo hadisai yanzu za mu gani sai mu yi hukunci ko mu gani imam al-bukhari zai fita ko ba zai fita ba insha Allah qala hadathana adam qala hadathana shuba qala hadathana abdul malik ibn umair sami'tu abdurrahman ibn abi bakrata qala yati كتب أبو بكرة إلى إلى ابنه وكان بالسجن فتانا. يتي أبو بكرة يا رب تكدى زوا ɗansa yana sujistana da Allah taqdi bayna sunaini wa anta ramadan yace kada kai hukunci tsakanin mutane biyu kana cikin fushi fa inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yaqulu saboda cewa ni naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana fadar cewa la yaqdiyanna hakamun بين wa وهو غضبان kada mai alkali ko mai hukunci ko shi shugaba ya yi fushi tsakanin mutane biyu da suka zo ya yi hukunci halin kasancewa sai yana cikin fushi wannan hadisin ne yake tabbatarwa yana kore yana kore hukunci a cikin fushi ko da sai malamai suka ce wal maqsud abin da yasa ake wannan tattaunawa ayyata makana min istifa'il fikri wan nazari saboda ya samu dawo da hankalin shi ya dawo cikin hayyacinsa ya yi tunanai fata wadda zai bayar ko hukuncin da zai zantar yaya menene gaskiyar magana magana ce mutamakun alaiha ko magana ce matsala ce mutafakun alaiha ko matsala ce mukhtalafun fiya matsala ce da malamai suke ijma'i ko matsala ce da malamai